To a Kano dai a halin yanzu dai babu wani takamaiman abin da ke faruwa idan aka kwatanta da irin abubuwan da suka wakana a cikin makon da ya shige na batun naɗin sabon sarki da wasu 'yan tashi tashen kula da suka biyo bayan wannan to amma dai tun lokacin da shi sabon sarki mai martaba sunosi lamita sunosi ya shiga wannan kura ta To a ka ɗan sha da 'yan lokuta haka a can yankin eh, arewa maso gabashin Najeriya yanzu kuma ka dawo nan Kano. Ya bambancin rayuwa take ne a waɗannan sassa guda biyu na Najeriya? Wato babban bambancin da mutum zai gani shine irin abubuwa na tsaro da suke wakana a kan hanya shine abin da mutum zai fara gani. Saboda ga misali abin ka kama daga jihar yobe ka shiga borno har ka zo adamawa da wasu sassa ma na jihar bauchi da makamantansu wato duk yar tafiya kaɗan da kai za ka sami shingen tsaro na jami'an tsaro sai sun binciki kowa kafin ya shige wani lokacin ma za ka shige wannan shingen tsaron ba za ka yi ko da tafiyar a ce ƙasa da rabin kilomita ba da ka samu wasu a wurin a gabanka kuma su ma suna gudanar da bincike to abubuwan da mutum zai fara gani kenan a ido na irin waɗannan abubuwa idan ka doshi kamar kano za ka ga cewa idan ka zo shiga gari akwai irin wannan shige na bincike to amma bayan nan babu shi a cikin gari kamar yadda yake wakana a yankin arewa maso gabashin najeriya haka kuma idan ka ɗauki hanya alal misali lokacin da muka tafi a zamfara a ƙarshen makon nan wato za ka ga cewa babu irin waɗannan matakan tsaron abin da mutum zai fara gani kenan shine wanda yake bayyana a idanu sannan kuma akwai wani abin da baya bayyana wanda sai mutum ya zauna tukunna kamar a cikin yankin na arewa maso gabashin najeriya zai lura da shi wato shine irin fargaba da ke cikin zukatan jama'a na abubuwan da suke wakana musamman ma a cikin maiduguri alal misali idan ka ce ma wani ɗan gari ko ya raka ka wani wuri wanda ya kai kamar a ce kilomita ɗaya a wajen gari a nan maiduguri da wuya ka samu wanda zai raka ka dalili shine saboda fargaba cewa wani abu na iya faruwa a wannan wurin to wani abu ya takaita yanayin rayuwa matuka a wannan yanki na arewa maso gabashin najeriya to ba za ka ga irin wannan a wasu sassa kamar nan kano da su gusau da kuma wasu sassa na jihar katsina ba sannan kuma wani abu da shi ma wannan lamari ya shafa ko da yake ya shafi nan kano ma shine batun harkar kasuwanci a kasar borno da yobe da wasu sassa na adamawa musamman madagali da mitika wadda iyaka da borno wato za ka ga cewa harkokin kasuwanci sun zamo abin tausayi yadda wasu kasuwanni da suke ci a wasu ranaku za ka ga cewa rabin mutanen da suke zuwa irin waɗannan kasuwanni yanzu duk ba sa zuwa saboda fargaba wasu ma kwata-kwata ba za su iya tasowa daga yankunan da suke domin su zo wannan wuri ba